da'awatihi wa sanna bi sunnatihi ila din bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah babun da zamu tashi yau babul khawfi min ash-shirki babul khawfi min ash-shirki abinda wannan babi ke karantarwa jin tsoron aukawa cikin shirka wato alamar imani ya kan kama a zuciyar mutum kullum ya rinka jin tsoron aukawa cikin shirka kada mutum ya amintu cewa na kai matsayin da na hau tudun na tsira kullum ya rinka taka tsantsan cikin maganganunsa da ayyukansa kar ya fada cikin abin da yake shirka ne wannan shine abin da babin zai karantar da mu alakar wannan babi da babin da ya gabata babin da ya gabata dai yana magana akan tahqiqut tauhid cewa kuma man haqqaqa tauhid dakhala aljannata bi ghairi hisab to idan har tauhidi ya tabbata alamar tabbatuwarsa shine a ga mutum yana kaffa kaffa kar ya fada cikin shirka dan lokacin da duk ka samu tauhidi kamar ka samu wani abu mai girma wanda kake kokarin kare shi kana bincike me ke kawo masa cikas dan karka aiwatar da shi baka sani ba to shi yasa aka kawo babul khawf min shirki a bayansa wa qaulillahi azza wa jal inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' ubangiji ta ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa an yushraka bihi a hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai haka ba abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so wannan aya ta maimaitu a cikin suratul nisa har sau biyu farko inna allaha la an yushraka bihi wa ma duna zalika liman yasha wa ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima a wuri na biyu inna allaha la an yushraka bihi wa ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida aka ce wanda duk yayi shirka da Allah faqad iftara isman azima hakika ya kirkiri isman laifi ko zunubi aziman mai girma can wuri na biyu aka ce wa man yushrik billah wanda duk ya hada Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata manesanci to wannan shi ke nuna munin shirka kasancewar ba a gafartawa idan har mutum ya mutu yana shirka babu yadda za a gafara Allah ta riske shi zai dawwama ne a cikin wuta dindindin babu shi babu fita Allah ya tsare mu to shirka iri biyu ce farko dai tukuna menene shirka kafin mu je kan cewa ta rabu gida biyu abinda ake nufi da shirka shine tasbihul makhluqi bil khaliq tasbihul makhluqi bil khaliq abin nufi kamanta abin halitta da mahalitti. idan ka sai abin halitta duk abin da halittarsa aka yi mala'ika ne annabi ne wali ne malami ne aljan ne dan adam ne duk kowanne cikin waɗannan yana zama mai almakhaluk to ka samu wani almakhaluk ka kamanta shi ka kwatanta shi bil da mahalicci shine wa shine Allah to wannan shi da ake kira da suna shirka wannan kamantawar da za ka yi ka kamanta abin halitta da mahalicci wanda zai zama shirka shine kamanta abin halitta da mahalicci cikin abin da shi mahalicci yake keɓantuwa da shi duk abin da yake Allah ne ke banta da shi shi kadai ka furta da baki ko ku kadirce a zuci cewa kuma wane ma ya siffanta da irin wannan abin to ka kamanta wannan wane din da wa da Allah ya zama mai kenan ya zama shirka kamar abin da ya shafi bangaren rububiyar ubangiji halitta kashewa rayawa arzikawa da sauransu cikin dukkan wani abu wanda Allah ke gudanarwa shi kadai in ka kudurce banda Allah wani ma na yi to shikenan ka kamanta wannan din da Allah wannan abin da kai ya zama shirka kamar abin da ya shafi ibada khasa'is ne na Allah a bautata masa shi kadai kar a hada shi da wani dukkan dangi na bauta nashi ne mallakar sa ne idan ka kudurce banda Allah akwai wani wanda shi ma ana iya bauta masa ko a kira shi ya ji ya ansa cikin abin da ba mai iyansa sai Allah to ka kamanta wannan din da Allah ya zama shirka kenan ina fata an fahimta a takaice dai abin da ake nufi da shirka shine tasbihul makhluq bil khaliq to shirka ta kasu kashi biyu akwai babban shirka akwai karamar shirka babban shirka shine ka ɗauki wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ka sarrafar da shi ga wani wanda ba Allah ba kamar abin da ya shafi addu'a wajen kira wajen roƙo ba a kiran kowa sai Allah don ya kawo amfani ko don ya kautar da wata cuta wannan haƙƙi ne na Allah idan za a kira a kiraye shi shi kadai domin duk abin da ka gani a sararin duniyar nan mallakar sa ne in ni'ima ce ko ka samu taki daga gare shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah idan cuta kuka samu kanku a ciki ba mai daukewa sai shi thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun yayin da muka tashi roƙon ni'ima muka roƙi wani ko cuta ta kama mu muna neman a ɗauke ta muka roƙi wani to mun bautata wani wanda yake ba Allah ba wanda wannan ya zama babbar shirka irin wanda ke fitar da mutum daga musulunci dukkan nau'i na ibada mallakar Allah ne shi kadai da zaran an sarrafa ga wani wanda ba Allah ba shi ya zama babbar shirka karamar shirka kuwa shine kamar riya dan zai zo a cikin hadisi annabi ya siffanta riya cewa shirka ce yana daga cikin karamin shirka alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wannan ita ma karamar shirka ce idan mutum ya yi baka cewa ya kafirta amma dai yayi shirka yana daga cikin karamar shirka irin kukan nan na mutuwa yana daga cikin karamar shirka alfahari da kabilarka ko yaranka ko garinka sabanin alfahari da dangantuwa zuwa ga musulunci ka rinka alfahari da dangantuwa zuwa ga wata kabila wannan karamar shirka ce malamai suka yi umumi suka ce kai dukkan abin da in an bi shi zai kai mutum babbar shirka to shi yin wannan abin ya zama karamar shirka mun gane cewa babbar shirka tana me tana fitar da mutum daga musulunci karamar shirka kuma tana me ba ta fitar da mutum daga musulunci amma laifi ne mai girma to sai Allah ce inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafartawa idan aka hada shi da wani amma yana gafarta ma duna zalika abin da yake kasa da shirka abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama to a nan gurin wace shirka ce baya gafartawa babbar ko kuma har karamar ma inda mun bayyana cewa akwai karama akwai babba to sai ce la firu an ka bi baya gafartawa idan an yi tarayya da shi babbar ko karamar ko duka biyun abin da zai kara taimaka mana ka'idar larabci la firu an yushraka bihi yushrak fi'li mudari'i ne ga an ta shiga cikinsa fi ilimu mudari'i nan da an ta shiga cikinsa ana tawilinsa cewa kamar masdar ne yadda takadirin zance zai zanto inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil al-masdar an da abin da ya shiga cikin ta sun zama masdar ko masdar din nan ba zai zanto ma'arifa ba dole ya zanto na kira a ka'idar larabci ba za ka ce ba la yaghfiru al-ishraka bihi sai dai la yaghfiru ishrakan bihi in wannan ne ka'idar sai zanto ishrakan dinnan na kira ne ga la ta riga yake an nakiratu fi siyaqin nafyi dul umum idan kira ta shiga cikin jerin gwanan korewa kamar la yakfiru ishrakan bihi a wannan lokaci kowane irin nau'i na shirka karama da babba Allah ba ya gafartawa kowane irin nau'i har ya din Allah baya gafartawa in mutum ya mutu yana yi bai tuwo ba Allah baya gafartawa ina fatan kun fahimta sai dai rashin gafarta babba na dawwamar da mutum a wuta dindindin rashin gafarta karama na sa a kama mutum da laifi a gobe kiyama daga karshe kuma dai za a kai shi aljanna in dai karamar ita kadai ke amma sai an kama shi da laifin don ku gane munin shirka ba wanda ake yafewa karamar da babba haka shekul islam ibn taymiya ya tabbatar don wannan ka'idar kenan la yafiru itrakan bihi idan ba a gafarta masa me hukuncin sa kenan innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimina min ansar shine sakamakon in ka hada da wancan ayan wannan domin a nuna mana mu ne shirka kenan abu na gaba wajen fassara mukan ce wa yakfiru ma duna zalika ya ya kamata mu fassara wannan lafazin yana gafarta koma bayan haka za mu ce ko yana gafarta abin da ba haka ba ba duk ɗaya bane ba domin idan muka ce wa yakfiru ma duna zalika yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so ko wa yaksiru ma duna zalika yana gafarta abinda ba shirka ba liman ya sha ga wanda ya ga dama wannan akwai bambanci domin wa yaksiru ma duna zalika ai aqallu min zalika yana gafarta abinda bai kai shirka ba girma amma wa yaksiru ma duna zalika idan muka fasara shi ma siwa zalika yana gafarta duk abinda ba shirka ba wanne zai fi cewa kenan abinda bai kai shirka ba ko duk abinda ba shirka ba abinda ba shirka ba zai fi dacewa da wannan to kenan kai ne ka karɓi bashin mutum ka cinye kana da halar da shi ka ki biyan sa har aka waye gari a kiyama Allah zai gafarta wannan amma shirka ne a ba zai yi bikin nan mu ce wa yakfur ma duna zalika abinda ba shirka ba sai dai abin da bai kai shirka ba idan muka ce abin da bai kai shirka ba sai zanto ma'anar shi ne duk abin da girmansa ya kai da babbar shirka Allah ba zai gafarta shi ba duk abin da ya kai girmansa ya kai daidai da karamar shirka kuma cikin abin da yake mallakar wani dan adam ne shi ma Allah ba zai gafarta shi sai in mai ya yafe maka da kansa ina fata an fahimta sannan faɗin mu cewa abinda duk bai kai shirka ba ai kafirci ba shirka bane ba amma daidai suke da mai da shirka wajen girma annifaq munafunci ba shirka bane ba amma girman sa daidai yake da mai shirka wajen girma domin mai kafirci shi mai shirka ai yana hada Allah da wani ne ya kwatanta Allah da wani ya yarda da Allah ya yarda da wancan shi ko kafiri gaba ɗaya ma bai yarda da Allah ba gaba ɗaya amma girman kaga ai iri ɗaya ne wa yakfiru ma duna zalika liman yasha wa qala al-khalil alayhi salam annabi ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce wajnubni wa baniya an na'budal asbab wato can cikin addu'ar da yayi da yake rabbi da hadha al balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi ya ubangiji ij'al hadha al balada aminan kamar da wannan gari na makka ya zanto amintaccen wuri inda babu rigima babu tashin hankali a cikinsa wajnubni wa baniya ka nesantar da ni da ‘ya'yana an na abudal asnam daga bautar gumaka kada mu bauta ma ka nesantar da ni ka nesantar da ‘ya'yana bautar gumaka roƙon da annabi ibrahim alaihi salam ya gashi a matsayinsa na khalilullah a matsayin allah ya nesantar da shi da ‘ya'yansa daga bautar gunki wanda yake wannan shine shirka wannan na nuna hatta bayan allah na gari manya-manya ba sa amintuwa roƙon Allah suke kare su kar su fada cikin shirka ko ta magana ko ta aiki ba tare da sun sani ba idan ya zanto annabawa kansu suna bukanta su rinka roƙon Allah ya kare su daga fadawa shirka yanzu kenan wanda ba annabi ba ya zama min babi aula ya rinka jaddada wannan addu'ar koyaushe kuma wannan na nuna hadarin shirka da har annabawa da matsayinsu amma suna jin tsoron kansu faɗa ciki wannan shine alakar matashiyar maganar da ayar dan bala ya ce babul khawfi min shirki mai ke nuna al-khawfi min shirki gashi khalil khalilullah annabi ibrahim yana cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam wato ka nisantar da ni ni da ƴaƴana an na'budal asnam ka nisantar da mu bautar gumaka domin an abuda ya zama an wa ma da khalil adai bi ta'wil al-masdar ma'ana al asnam kenan to suwaye waye waɗannan ƴaƴan shi da yake roƙon Allah ya kare su su da shi da su daga bautar gumaka waɗansu suka ce annabi Isma'il da Isa ai su kaɗai ne ƴaƴansa dai a tarihance banda wannan ba da waɗansu ya yajin sauran jikoki ne wanda yake kalmar baniyin jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama waɗansu suka ce a'a dukkan wanda yake dangantuwa zuwa ga zurriyarsa kenan da Ismail da Ishaq da ɗansa Yaqub da dukkan jikokinsa da suka biyo baya ne yake roƙa musu Allah ya kare su daga me daga bautar gumaka to idan muka ɗauki ma'anan farko cewa yana roƙon makansa da 'ya'yansa biyu Isma'il da Ishaq alaihi salam to wannan mun tabbatar Allah ya ansa addu'a ta kenan dan lalle waɗannan guda biyun ba su bauta wa gunki ba idan muka ɗauka cewa a'a kalmar banin a nan ta shafi 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa gaba ɗaya ɗin nan da suka biyo baya kin Allah ya ansa addu'a sa kenan domin lalle a cikin wannan jikokin sa da kunnansa ana aka samu yahudu wanda suka fi kowa barna a bayan kasa zai yi kenan Allah ya ansa addu'ar Annabi Ibrahim bai ansa ba kenan to zai yi kenan Annabi ya addu'a ki ba. madalla ansar shine an ansa wani bangare ba ansa wani bangare ba ba dole bane idan annabi ya ansa Allah ya addu'a Allah ya ansa masa gaba daya ya iya bashi rabi ya ki bashi rabi yuka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya Allah karka halakar da al'umma ta da fari Allah ya ce an ansa ya Allah karka kawo ranan da kafirai za su murkushe musulmai ya zanto an dana jin doriyar mu gaba daya Allah ya an ansa wannan ranan ba za ta zo ba a iya shan wahala a Bosnia a iya shan wahala a Somalia a iya shan wahala a wani bangare amma sai ka samu lalle a wani yanki duniya musulunci na nan da karfin sa ba isa a dangwale masa hanci ba amma a sha wahala a waɗansu wuraren amma a ce gaba ɗaya a ko ina an hana kusa kat ba zai yiwu ba Allah ya riga ya ansa wannan yace ya ubangiji kar ka sanya al'umma ta su rinka fada a tsakaninsu su kashe juna a tsakaninsu Allah ce wannan kan ban ansa ba <laughs> ka ganin gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a ansa waɗansu ba a ansa waɗansu ba a rashin ansa wannan ba dan Allah baya san annabi ba dan annabi baya daga ta ba a saboda wata hikima ta Allah da yazo saboda wata hikima boyayya a wurin Allah to haka annabi Ibrahim ya roki a kare shi da zurriyarsa daga bautar gumaka sai Allah ya ansa masa waɗansu daga cikin zurriyar hakika ba su bauta gumaka ba amma waɗansu ba sun zo sun bujire ma Allah shi yasa da Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka ka zanto shugaba ga mutane sai sai wa min zurriyati ya Allah zurriyata ma su zama shugabanni sai Allah ce ne la yanalu ahadi az-zalimin az-zalimai ba sa dacewa da samun alkawari na da bayar da shugabanci to wannan sai ya damanto kenan ashe kamar ana nuna masa wanda ba azzalimi ba cikin zuriya ka za su dace wanda suke azzalimi fa za su dace ba haka da ya roƙon wa mutanen makka rabbi da alhaza baladan aminan warzuqa ahlahu min as-samarati yace man amana minhum kaga nan gurin ya roke wa mummunai kadai ta Allah ce wa man kafara wanda ya kafirce din ma kuma shi ma zan baki ma'ana a nurin Allah ya ansa wa nurin ya ansa gaba daya dan dai a nuna hikimar Allah kuma dan a nuna shi ubangiji Allah ta'ala mulkin sa takakken mulki ne ba a yi masa kitse dan ya zanto akwai karantarwa a cikin wannan abin da ya ga dama yake innahu wato fa'alun lima yuridu ne shi Allah abin da ya ga dama yake zartaswa wani cikin annabawansa ko mala'ikunsa baya tursasa shi kan abin da baki ya so ba baki ya zartar yayi ba Allah ta'ala wannan shine hikimar ka da wani lokacin annabi yayi addu'a Allah ya wannan dai ba za a baka ba to idan ya zanto annabi yayi addu'a a wani bangare Allah ya ce ba za a bashi ba saboda wata hikima ta Allah kin wannan zai sa kawai ka ki aiki ka ce Allah samu a tutar annabi gobe kiyama kuma sai Allah ya ansa ko a samu karkashin ceton annabi kuma sai Allah ya ansa ba zai yi ba wajnubni wa baniya anna abdal asnam wa fil hadisi ya zo cikin hadisi akhwafu ma akhafu alaikum ashirkal asghar fasu'ila anhu faqala arriya wannan hadisi Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ya kawo shi ba tare da ya fayyace marwaitansa ba amma hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito shi haka Imam Tabarani yadda lafazin Imam Ahmad yake a cikin Musnad inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkal asghar ko ashirkul asghar قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء قال الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء wannan shine cikon hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna akhwafu ma akhafa alaikum lalle mafi tsoron abin da nake ji maku tsoro a shirkul asghar karamar shirka kalu sai sahabbai suka ce wa mashirkul asghar menene karamin shirka ya rasulullah ya manzon Allah kala sai yace arriya'u ita ce riya qala Allah ta'ala sai annabi ya ci gaba da karin bayani yace Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah zai faɗa yawmul kiyama a ranar tashin kiyama idza jazan nasa bi a'malihim idan ya kammala yawa mutane sakamako da ayyukan su sai Allah ya ce da masu riya izhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya ku tafi zuwa wurin waɗanda kuka rinka yin aiki don sai ba muku a duniya fanzuru ku je ku bincika ku gani hal tajiduna indahum jazaa'a shin za ku samu sakamako a wurin su ko ba za ku samu ba wannan shine cikon hadisin a shahid a cikin hadisin wanda ya shafi matashiyar maganan babin shine ne inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka mun riga mun bayyana ga babbar shirka kuma ta fi hadari amma sai zan so annabi yana jiwa al'umma tsoron karamar shirka bai ce na abin da nake ji muku tsoro shine babbar shirka ba sai ce babban abin da nake ji muku tsoro akhwaf kaga ala wazni afal kenan mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka saboda me saboda me shine aka ce saboda ita karamar shirka a boye take babba a sarari take don mai hankali zai iya nisantar ta musamman wanda suka fi kowa hankali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba sai an tsoratar musu ita ba za su guje ta amma karamin shirka za ta iya boyuwa har da su irin shi yasa annabi ke ji musu tsoronta ina fatan kun fahimta to wannan shine hikimar cewa ana ji musu tsoronta na biyu idan ya zanto sahabbai kansu ana ji musu tsoron karamar shirka to wanda ba sahabi ba min ba aula ga sahabbai tare da cikakken ilimin su da takawarsu da jin tsoron Allah su shi Qur'ani na sauka da danyensa suna ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi ya karantar da su amma duk da haka ana ji musu tsoron su fada cikin karamin shirka to ina ga wanda ba yake ba sahabi ba kuma min ba da aula ya fitan tanta a ji musu tsoron ya fada cikin karamin shirka ina fata an fahimta to da aka tambaya annabi ma huwa shirkul asghar sai annabi yace arriya shine riya lafazin arriya an tsiro shi ne daga kalman arru'ya yadda yake fi'ilin mafi dinsa ra'a mudari'i ɗinsa yura'i mazdar din sai zama riya'an kamar qatala yuqatilu qitalan kaga daidai ke da ra'a yura'i riya'an dukkan su ala fa'ala yufa'ilu fi'alan to tunda arriya wato daga lafazin arru'ya ne wanda ke nuna ido ma'ana nuna wa mutane aikinka kai wani aiki dan mutane su gani to menene hukuncin mutum ya yi aiki kuma dan mutane su ji ba su gani ba zai shiga karkashin wannan hadisin ko ba zai shiga ba domin riya dai a gaban mutane kai sai su gani amma akwai sama wanda muka fi sani da suna as-sum'a shine kai aikin ba wanda ya sani sai ka zo ka ba da labari makasudin bayar da labarin ka dan mutane su yaba ma shi turka yanzu ka ji wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza shin wannan sun gani ba su gani ba amma menene ya zo gare su labari kai ka ba da labarin dan su ji kuma su yaba ma kuma suka ji suka yaba din misali to wannan zai shiga karkashin wannan hadisi ko ba zai shiga ba to ai gashi ba zai karɓi sunan riya ba duk illar ɗaya ce duk illar ɗaya ce wanda ya nuna aiki ya nuna dan wata manufa dan kawai nuni ko dan ayaba aha wanda ya bada labari ya bada labari ne dan ya kosar da yunwarsa ta labari ko dan ayaba to karshen sakamako dai iri ɗaya ne to kenan shi ma zai shiga cikin hadisin dan kar wani zo ta maka hadisin ya nuna arriya arriya kuma daga arru'ya ne arru'ya kuma shine aikin da aka yi aka nuna dan mutane su gani din nan daga nan aka shiro kalmar arriya to dan haka in labari ne ba zai shiga karkashin hadisin ba sai ka ce abinda muke bukata ba sunan ba karshen chapter menene sakamakon da yasa mai riya riya me sakamakon da yasa mai sum'a ya sum'a dukkan su manufar su shine ne a yaba musu to wannan manufar ta ayaba musu ita ta rushe aikin sawa'un nuni ne mutum ya ko labari mutum ya ba mutane ta iya wani ma ba shi ya ba labari ba a rediyo aka faɗa a jarida aka buga amma manufarsa da ya kira yan jarida ya hira da su da a gane ya yi kaza to wannan rai tana rusa wannan aikin ba hasara irin wannan duk aikin da rai ta shiga ciki ta rusa shi amma za galibi yau mutane in ba sun yi ba cikin aikin ma ba sa jin daɗi waɗansu ɗalibai 'yan bauta a ƙasa ne musulmi suka je wurin wani attajiri suna neman taimako za su sai tabarmi su sa a wani masallaci da dai waɗansu ayyukan musulunci sai ya musu alkawari ce ku dawo rana kaza da rana ta sai suka dawo sai suka zo suka same shi ya ci ado ya zauna akan kujera ga yan fadawansa a gefe guda suka zo suka yi sallama suka nemi a yi musu iso yace ku ce su shigo kafin su shigo ya tsari rigarsa haka sai suka shigo wajen su uku yace ya na ganku ku uku sai ai mu ne wakilan kungiyar ɗalibai musulmai yan bauta a kasa din ya kaga mutanen banza yau ina yin jarida hakan za ku zo dauki kudi na ba ku a banza ba jarida ba talabijin ba kaza ba kaza ki tallafa ku wani ya kore su to ka Allah ka ji irin wannan shi amma aunin su kenan zai ne dan me dan wannan a baza a ce wani ba dama ne to wannan idan kai kuma kai aikin banza baka da ladan komai a wurin Allah gobe kiyama wallahi baka da lada ko fitika baka da shi a wurin Allah gobe kiyama Allah ya tsare mu to dai a takaice ya ƴan uwa abinda muka fahimta cikin wannan hadisi lalle shirka tana da hadari tun daga shi karamar ta ma annabi ya fi ji mu tsoro mu fada ciki kuma ya ji mu sahabbai tsoron fadawa ciki saboda ita shirka din nan karama tana rushe aikin da aka yi duk da bata fitar da mutum daga musulunci ba amma aikin da aka yi a ciki wato ya riga ya rushe kenan to shine malamai suke cewa akwai abin nan aikin da riya kike shiga ciki nau'i wato kan yana da halaye guda biyu halin farko imari ya ta faru tun daga farkon aikin har karshen sa to irin wannan aiki gaba ɗaya ya riga ya rushe babu lada a cikin auren Allah na biyu shine wanda ka fara aikin da takawa da tsoron Allah da ikhlasi a tsakiyar aikin sai ya zo to wannan aikin yaya ya rushe ko ko bai rushe ba ya rushe wanda da ya take da ciki daga farkon sa har karshen sa mun ce ya me ya rushe na biyu kiriya bata shiga cikin sa ba gaba daya ka fara sallar ka da ikhlasin ka da taqwa sai mutane suka zo sai ka rinka kuka a cikin kira'a saboda su haka kawai ko kai dogon ruku'i saboda su ubangiji ya ga zuciyarka dan su kai wannan dogon ruku'i ko dan su kai kukan nan dan a gane yanzu ka ga raka'an farko da ta biyu kai tafi sabilillah ta uku ka zo kai dogon ruku'i dan saboda wane ko raka'an farko kai kira'an kalami lafiya ta biyu kuma riya ta zo ta shiga ciki dan wane ya zo ko dan su wane su yi yanzu wannan sallan ta ruce gaba ɗaya ne ko ko me ake ciki ko yana da rabi na abin da ya da ikhlasi rabin da kuma ikhlasi bai shiga ciki ya abin nan to abinda malamai suke cewa shine ibadar zaka kalla akwai ibadar da take salahu akhiriha muta'alliqun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha muta'alliqun bi salahi akhiriha akwai ibadan da take salahu akhiruha laysa lahu alaqatun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha laysa lahu alaqatun bi salahi akhiriha akwai ibadar da daga farko har ƙarshe yadda ake bukatan gyaruwan farko ana bukatan gyaruwan karshe kafin ta gyaru gaba ɗayanta ko farko ta gyaru in karshe ta lalace ibadan ta lalace gaba ɗaya ko karshe ta gyaru inda farko dama an gina akan shirme ibadan ta rushe gaba ɗaya to irin wannan ibadar idan riya ta shiga cike ko da a tsakiyar ta ne to ta rusa ibadar gaba ɗaya akwai ibadar da take farkonta baya da alaka da karshenta karshenta baya da alaka da farkonta to irin wannan ibadar farkon inda ya ta shiga ba akwai lada za ka same shi wajen Allah daga inda ya ta fado ciki zuwa karshe kuma ya rushe babu lada shine kaga kamar sallah karshenta yana da alaka da farkonta kayi raka'a ɗaya gyararra kayi raka'a biyu gyararra uku ya ka zo ta hudu sai kai rihi kai tusa ta hudun ce kadai ta lalace ko duka har ta farko har ta farko to haka kayi raka uku lafiya yu da ikhlasi sai ka zo karshe ya ta shiga ciki sallah ta tashi daga aiki gaba daya ba lada a wajen Allah amma kai ne ka ware kuɗi kana bayarwa sadaka fi sabilillahi naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu sai ka ware kana bayarwa ka gama bayar da dubu ɗaya da ka da ka shiga cikin dubu biyu dubun ta biyu sai kuma ya ta shigo ciki yanzu ka ga wasan dubu ɗaya kana da ladanta a wajen Allah wannan kuma dubu ta biyun wadda ya ta shiga ciki ta riga ta rushe baka da lada a wajen Allah dan wannan ibada ce wadda take munfakka wato a domin in ka ga dama kayan niyya zaka bayar da dubu biyu sai ka bayar da dubu ɗaya sai ka fasa sauran akwai zunubi a kanka ba zunubin komai a gaban ka wannan dubu ɗayan ba kana da lada ba to haka idan kai dubu ɗaya ta dubu biyu kuma sai riyar ta shiga ciki to wannan riyar ta ɓata inda can ya shiga banda nan gurin farkon ina fata an fahimta to dan haka dai ibadar da yake auko mata a tsakiyarta za ku kalli wannan ibadar akwai ibadar da farkonta yana da alaka da karshe ba ta ingantuwa dole sai da gyaruwar duka bangarorin ta farkonta da karshe to irin ta duro ciki ta rusa ta akwai ibadar da a'a wato farkonta baya da alaka da karshe to irin wannan duk inda ikhlasi ya shiga ciki ibadar ta yi kyau inda ya ta sake shiga ciki kuma ibadar ta rushe ya bayar da dubu daya da ikhlasi yana da lada sai ya bayar da ɗari biyar da riyadan wani ya gani ta rushe in niyya ta sake dawo masa kyakkyawan niyya ya bayar da dubu ɗari biyar ta ƙarshe kuma da kuma kyakkyawan niyya yana da ladanta ina fata an fahimta saboda ibadar ta zanto mutaqatti'a to haka kuma duk ibadar da take guda ɗaya din wadda tana iya rushewa idan wani bangaren ta ya rushe to idan riyar ta duro tana durowa sai kai kokarin yaki da zuciya ka kautar da ita to wannan ibadar ta kai bango ba ta lalace ba amma idan riyar ta ci galaba a kanka aka yi ta tafiya to wannan ibadar ta rushe amma tunanin ya wanzo maka yana wanzo maka kuma sai ka tana Allah sai kai maza ka ka wannan to wannan ka riga ka tsare da ibadarka Ba haka wani daga cikin magabata yake cewa ba abin da ne yaki da shi a duniya irin ikhlasi yace kusan kullun sai na yaki tsakanin zuciyata tsakanina da shaidan kan ikhlasi shaidan na san a yi riya ni kuma ina kokarin in murkushe zuciyar ta daina sarriya har waɗansu malamai ke cewa hikimar cewa annabi ya cewa habbai akhwafu ma ma akhafu alaikum ashirkul asghar din nan abin da yasa saboda galibi babbar shirka habbai ba za su yi ta ba li kamal ilmihim saboda cikar ilimin su na biyu babbar shirka din nan idan an yi ta shi mai shirka baya amfanuwa da komai kawai da ya yi shirka ya yi ta'addanci amma ita ne idan an yi dan adam yana amfanuwa da wani abu a duniyance to ita ko zuciya kullum tana son duniya duniya sama da lahira sai wanda ya yaki da zuciyarsa ne zai koya mata ya tilasta ta tafifi ta duniya a tafifi ta lahira akan duniya amma in ba haka ba ka'ida amma dukkan zukata an halitte su an ɗabi'ance su akan san duniya wanda kaga ya fita ya zama zakka to wannan wanda Allah ya arzuta da imani da ikhlasi yayi ta faɗa da zuciyar are ya koya mata sallahira amma a ka'ida duniya take so ka'ida kenan in mutum ya nemi ilimi in mutum ya yi wa'azi in mutum ya karantar in mutum ya nemi kuɗi in mutum ya nemi sarauta in mutum ya nemi duk abin da ake nema a ka'ida dan duniya ake neman wannan zuciyar dan adam tana neman wannan dan duniya wanda kaga ya kautar da wannan ya nemi lahira to wannan yana cikin ulul azmi kenan minan nasi ba minan rusul ba cikin gama garin mutane yana cikin ulul azmi din su wanda ya yaki da zuciyarsa saboda ka'idar zuciyarta so duniya ne dan Allah sai kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al akhira tuhibbuna al-ajila me tace al-ajila duniya kenan wa tazaruna al akhira tuhibbuna al-mala hubban jamma ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma duk wannan zuciyar kenan a haka take san abu wanda yake na gaggawa sai wanda ya fada da zuciyar sai tarbiyyance ta kafin ta so gaskiya kafin ta fuskanci lahira ga dangada to shi yasa annabi ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asgar saboda a cikin ashirkul asgar ne zaka yi aiki dan yabo kowa ko na son yabo ila kai aiki dan neman girma kowa ko na son girma kai aiki dan waɗansu manufofi kowa na da wannan manufofin sai wanda Allah ya azza da imani da zai yaƙi zuciyarsa ya ladabtar da ita yace a hirdinki ki sa gabbai na su wahala dan saboda wani abu na duniya na shirme sai dai koya kansu sun lahira to talaf kullum har dabarar da suke dan su koma kansu wannan shine kullum da daddare sai ma mutum mutum yawa kansa kididdiga hisabi awa goma sha biyu a yau mene na kirki mene wanda ba na kirki ba ya kirge na kirkin ya kirge wanda ba na kirki ya ga wanda ya fi yawa wanda ne na kirkin wanne ne ne shi tsakanina da Allah ba dan wane ko wanta ko suwana ba wanne ne kuma ne dan suwana ko dan suwanci wanne ne ne dan ayaba ko dan ko dan na akwai lokacin da ka yi ibada ma a shirme shine ka yi dan ayaba to wannan ban kila ka dan amfana da shi to amma akwai wanda zai kuma wani abu na ibada dan ya bada haushi wai kawai dan ka gani ka ji haushi shi ma ba lada mal a'malu binniyat yanzu da kaga hauki me ya amfana da shi me ya lagwada ko danan da yaji shirme kawai to wannan ko tana da yawa cikin mutane ta kai ta kawo dan da mutum zai tsaya kawai kusa da kai yana kwarara zikiri dan ka ji haushi ba dan Allah ya bashi lada ba mutum ya tsaya na salati ga annabi dan kai me dan ka ji haushi ya kwana yana maka da la'ilu aka dan kai me dan ka ji haushi tunda dai ba wahabiyan nan yana nan bari ya ji haushi wani ma kawai kana tafiya ya ganka sai Allahu waye zikiri dan ka ji haushi to wannan kaga zikiri ibada ne amma shi yayi dan me dan ya baka haushi innamal a'malu niyyat in ka ji haushin ba dai ladan in ma baka ji haushin ba hasara goma da goma ta kan masa ba lada akwai kuma wanda zai sa kasin na karatu dan wani makaucinsa shi ma ya ji haushi kasu din da aka yi da gargaza kai ma sai ka sa dan ya da haushi saboda an buɗe wuta a kasu wallahi kai ma baka da lada ko da sisan kobo wace abinda malamai suka ce kenan ka sake ta lokacin da bai fita ba in ya fita ko mutum ya yi hasara tunda ba ramuwa na'am eh kamar ya dare eh eh eh wanda ya ce wai shine yake sallah da daddare sai yayi karatu sai waɗansu suka ji suka ce kai jiya mun yi ta kira'a tana tashi a gidanka da dare. to wannan kai za ka yi kokarin ka akwai hanyoyin da za ka bi ka kare kanka kar wannan ya banka more da shi mai yawa ka iya cewa kai ina jin wani ne ka ji ai ba ƙarya kai ba wani ya ji waye wannan wani amma shi ka ba shi ihamin cewa ba kai bane sakon da ka so ya fahimta ba kai bane duk da ba da wannan lafazin kai amfani ba kai ina jin wani ne ka ji ai ba ƙarya kai ba wannan amfanin faɗin haka dan kar wannan yaban ya zo ya sa ka ji daɗi ibada ta yan ba mun karanta ba na baya wanda aka ce waye ya ga tauraro ya faɗo jiya sai ya ce ni ne na ganshi amma lokacin ba sallah nake ba <laughs> duk ne ce ni hmm. a babin baya da makaranta ko eh ban ji ba idan mutum ya tsago ya ce a uzu billahi ya riga ya wannan ba komai ba komai wannan babu babu laifi dan ya isti'aza dan ya kori shedan wa in ma yanzu ganda kamina shaytani nazgun fasta iz billah akhwafu ma kafa alaikum ashirkul asghar fa sai aka ce menene ashirkul asghar fa qala ar-riya sai ce shine riya ina fatan dai mun fahimci hadisin to da kyau wa an ibn mas'ud radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-bukhari wannan hadisi an karbo daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ce man dukkan wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan yana kiran wani Allah wani wanda ba Allah ba niddan a matsayin kikiya ga Allah dakhala nar to zai shiga wuta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a kitabu tafsir shine jerin hadisi na 4297 man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar dukkan wanda ya mutu yana kiran wani wanda yake kishiya ga Allah dakhala zai shiga wuta to wannan hadisi abu guda uku ne abu na farko yad'u wanda lafazinsa daga da'a sa kenan yad'u din dinsa mazdar din sai zama mai addu'a duk wanda ya mutu yana kiran wani ko yana bautar wani duk inda kaga lafazin da'a ko ya da'u a cikin alkur'ani ko hadisi yana magana ne akan nau'ika guda biyu na addu'a wanda mun sha faɗin su nau'in farko du'a'u ibadatin nau'i na biyu du'a'u mas'alatin abinda ake nufi da du'a'u ibada shine bauta ibada wato ka yi amfani da waɗansu lafuzza na girmama Allah la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دكا لفزة da suka kunshi zikiri wanda abin da ke cikinsa shine girmama Allah da tsarkake shi daga dukkan tawaya siffanta shi da dukkan kamala idan mutum na furta su a baki ba su kunshi wani roko na a bani kaza ko a kare ni da kaza ba amfani da wannan lafazan shine ake kira du'a'u ibada yanzu duk lafazan da makaranta a baya baka roki komai ba kana dai fa tabbatarwa Allah abin da ya cancance shi kana kore masa abin da bai dace da shi ba da kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la ka ce duk duniya ba abin da ya cancanta abota masa da gaskiya sai wa sai Allah a fakaita duk abin da ake bauta ba Allah ba ka lakace masa hanci kenan wahdahu la sharika la shi kada yake baya da abokin tarayya lahul mulk cikakken mulki nashi ne wa lahul hamd godiya da yabo na karshe shi yake cancantarsa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai wannan duk yabo ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal sunna di yabo ne to dukkan kalma ta yaba ma Allah da jinjina masa wannan ita ce ake kira mai du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala shine kai roko ka roki Allah wani abu ka ce Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعينا دامئة ولسانا ذاكرا وشفاء min كل داء wannan duk menene du'a'u mas'ala kira ne wanda ya kunshi roko wancan na farko kira ne wanda ya kunshi ne ibada tsantsa to kowanne ana kiransa da suna addu'a'u akan kawo addu'a'u ana nufin ibada akan kawo addu'a'u ana nufin me roƙo. a cikin qur'ani ko hadisi duk ana kawo wannan to nan sai Allah sai annabi ce man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala na da yace wa huwa yad'u duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah zai shiga wuta to wani irin kira kira na ibada yake nufi ko kira na roko ko duka biyun duka biyu duka biyu domin du'a ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai haka du'a masalafa a'a wannan akwai inda ya halatta ka roƙi wani wanda dan adam cikin abin da zai iya duk abin da zai dan adam zai iya kace ba ni wannan ba komai mutum ne ga naira ɗari a hannunsa sai ka ce ya zaidu urzukuni ata naira ba da ikon basa ba ga ta ba hannunki da ka ce urzukuni ata naira ta ce ka yi shirka ba ka yi shirka ba domin wannan arzik din da ka roƙa ka roƙi nau'i ne na arzik wanda yake da shi amma ruwan sama yana ansa sunan almatar sai ka ce ya zaidu urzuquna mataran minas sama'i yana da ikon saukar da shi a nan idan ka roke shi wannan kai ne shirka a can ku da yake da naira ɗari ya zaidu urzuquni mi'ata naira ya zaidu ba mu naira ɗari arzuta mu da naira ɗari kayi shirka ba kai yi shirka ba saboda wannan naira ɗari ɗin gashi yana da ita kuma yana da ikon mika ta sai ka roke shi ita babu laifi ai ka san annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al amma tare da haka sai ce fa ammul yatima fala taqhar wa amma sa'ila yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sannan yace wa asal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was-sa'ilina wa fi rikab ake akwai wanda za su roka din ashe ana iya roƙon wani wanda ba Allah ba kuma ya zanto ba a yi shirka ba Don haka roƙo wannan kashi biyu ne akwai roƙon da zai zama shirka akwai wanda ba zai zama shirka ba amma du'a'u wanda yake na ibada wannan guda ɗaya ne kawai Allah ake wa ba inda aka yi izinin ka bauta ma wani amma du'a'u wanda yake na mas'ala wannan kashi biyu ne ka iya roƙon mutum cikin abin da yake da ikon bayar da shi amma wannan ya zanto baka yi shirka ba amma in ka roƙe shi abin da baya da iko akai sai Allah to wannan ya zama mai shirka to wannan shine rarrabe wanda ya kamata ku da haka kenan man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar yad'u du'a ibadatin ko yad'u du'a a mas'alatin fi ma la yaqdiru alaihi ahadun illa Allah to shine dakhala an-nar amma idza da'a ahadan du'a a mas'alatin fi ma yaqdiru alaihi al-insan hal huwa shirkun abadan laysa bi shirk ina fatan kun fahimci wannan gwari-gwarin haka riko ne cikin abin da yake da ikon bayarwa ne ba ba komai ko ka ce dan Allah ko baka ce dan Allah ba in ta kai ma ba ni ya baka duk da yayi matakar yana da iko akan abin a'a dattijo karkari kirkita da abubuwa wai ce ga annabi ya ce masu roko in sun roka a wasa musu kasa ba waɗannan ne ce a wasa kasa ba an bambance su a larabci waɗancan an ce musu almaddahila almadahina su ne maroƙa a siffar roƙo da muka sani a hausa wanda in ma dai sun haɗa gurub na ga kiɗa ga waka suna yi su maka waka ka biya su sai wa sarki waka ya biya su ko wani attajiri ya biya su ko wani ma'aikacin gwamnati ya biya su imma wanda ma ba ma group din maka din a ciki amma za su zo wajen ɗaurin aure ko wajen suna idan ka taho su rinka kirara ka in ka ba su kuɗi ka yi sabo wallahi duk wanda aka ce ya wane mai kaza kaza kaza ya mai dubun mota duk abin da za su faɗa shine abin da malamai ke cewa duk abin da za su faɗa biyu ne ko dai su faɗi gaskiya ko su faɗi ƙarya in suka faɗi gaskiya kafin su faɗa dama haka suke to da suka faɗa mai sa ƙara in suka faɗi ƙarya sun faɗa abin da babu shi to ko me yana ba su kuɗin dan sun faɗi ƙarya ta kowace hanya ba su cancanci a ba su kuɗi ba domin ya zo ya ce maka ya wane mai gida da daki hudu kuma ya zanto gidanka daki hudu din ne kaga gaskiya ya faɗa to wannan abin da ya faɗa meye sabon abin da ya meye leburancin da yake bukatan biyan sa a ciki amma ya zo gidanka kawai dan karamin buloti ya ce ya wani mai hawa goma sha biyar karya yi to meye kuma da ya ƙarya za a biya shi shi yasa annabi ce umtu turaba fi wujuhil maddahina duk wanda za su yi dan wani jikan wani dan a ba su kuɗi in sun faɗa ku ɗauki kasa ku watsa musu wannan umarni ne umarnin annabi ko zama wajibi ko musahabi yana nan a matsayin sa na wajibi har sai ka kawo dalilin da ya mayar da shi da yan ba za ka iya ba kana jin tsoro to kenan ka bar wajen ko ka toshe kunnen ka karkaje abin da yake faɗa amma wallahi mutaka za ka iya jarunta nan dauki kasa ka watsa masa haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam amma roƙo wanda mutum na cikin larura mutum ne karamin ma'aikaci ila masinja ba almajiri ba malam karkaje ba haka nace ba karamin ma'aikaci ko masinja albashinsa dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar an zo an kwantar da matarsa a asibiti tana da juna biyu haihuwa ana bukatan kashe kuɗi ɗari bakwai dubu ɗaya dubu ɗaya baya da wannan ya je ya roƙi wani dan ya taimaka masa kan wannan matsalar da su taso masa ba dan ya mayar da roƙo sana'a ba wannan ya halatta yayi in yayi babu laifi irin sa ne Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar in kana da shi ka ɗauka ka baki in duka yi kake da shi ka bashi in ba duka ba ka bashi ko kashi ɗaya bisa uku ne je nemi sauran a waje in ba ka da ko fago ka faɗi magana mai kyakkyawa kaulun ma'arufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza kyakkyawar magana da zaka faɗa ita ma abin nan in lam tajidu waraqan ko in lam ajidu waraqan yawman ala warqin ajudu bihi ala sadiqi fa inni tayyibul udi kamar da nake cewa in ina da kuɗi in ina da zinari da zan bayar ga abokina to zan ba shi in ya tambaya in baya da shi to zan faɗa masa kyakkyawar kalma duk mai roƙona baya hasara ko dai ya samu zinari ko ya samu magana mai daɗi to haka ake son mutum ya zama shine wani balaraban kawai ya zo wajen Umar dan Khattab ƴaƴansa babu tufafi me kake cewa nan ka tashi da ƙarfi haka ya hakuri to kara sanan gurin ya zo wajen Umar dan Khattab ya da shi wato a ya da shi da ƴaƴansa duk ba tufafin kirki ga shi ma na cikin halin kalika ka yi yanzu samu Umar dan Khattab yace ya Umar al-khairi juzita al-janna اكتب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة yace ya umar din da yafi kowane umar alheri jazit aljanna Allah dai baka aljanna Allah addu'a yi masa ai ban roƙo ne ba uktubu nayyati wa ummahunna ga ƴaƴana da mahaifiyarsu ba su da tufafi in su tufafi wa kulla na mina zamani dunna ka zame mana garkuwa daga dukan da zamani ke mana daga sukan da yau da gobe take mana zame mana garkuwa sai Umar dan Khattab ya ce to idan na kifa <laughs> idan na kifa yace izan aba hafsin la azhabanna yace Abu Hafs ya zan yi sai in yi tafiya ka Umar dan Khattab ya ce idan zahabta ya kunu ma to idan ka tafi ko me zai faru <laughs> sai balaraban kawan ne ta kunu an hali la tusalanna yawma kunu al tu hanna wa mawqifu al-mas'uli bainahunna imma ila narin wa imma janna maganar kenan yace idan ma na tafi shikenan me zai faru fa yace dai gobe kiyama za a tambaye su game da halin da nake yawma kunu al-uqayatu hanna ranar da za a tara dukiyar da aka ba kowa ga dukiyar ga mai ita wa mawqiful mas'uli bainahunna wanda aka ba dukiyar gashi a tsakanin motocinsa gashi a tsakanin nerorinsa da dalolinsa gashi a tsakanin filaye da gidajensa ya kai ka samu ya kai ka kashe sai an tambaye shi ɗaya bayan ɗaya ya kai ka samu ya kai ka kashe yace wa mawqifal mas'ul bainahunna wanda ake roƙa din yana nan tsakiya wanda ake tambaya yana nan tsakiya ya kai ka samu ya kai ka kashe yace wa imma ila narin wa imma janna in an gama tambaya ko dai ka tafi ko ka tafi aljanna ba na uku <laughs> Umar dan Khattab sai fashe da kuka kira ce a bashi yadi da shi da matarsa da ƴaƴansa su je su dinka sai ya gamu da wa'azi to dan haka idan mutum yayi roƙo dan saboda yana cikin larura wannan baya cikin roƙon da shari'a ta zarga matukar mutum bai mayar da abin sana'a ba amma mutumin da ya mayar da roƙo sana'a ya ƙi noma ya ƙi koyon sana'a ya ƙi leburanci ya ƙi dako ya ƙi yin dukkan wani abin da zai iya yi sai ya zama ɗan maula to wannan ko ya zama almajiri kullum a bashi da Allah a bashi ta annabi albarkacin daren juma'a Allah ba ku mu samu ai ba tabewa wai ka tsaya kana Allah ba ku samu kai ba zai baka ba wai sai dai an ba su ko kuma ku samu Allah nan su ne su kadai banda kai Allah da yake ujibu da'wata da'i idza da'an wanda kai ma kan roƙo din ya baka amma Allah ba ku mu samu wallahi galibi a haka Bahaushe ya ginu wato shi dama ba za a ba shi kai tsaye sai dai a ba ta wani shi ya samu to hasara kenan wannan to wannan ko alama ba turban annaba ba ce ba a yadda ba kamar yadda bara sana'arka ba a yadda ba kamar yadda maula sana'arka ba a yadda ba ka roƙa dan ka ci sai in larura ce ta faɗo ma ba yadda za ka yi kana fatan da laruran ta kau kuma wannan abin ya kau to shikenan shikenan abin ya kau har a lokacin dafa su wanda laruran ke faɗowa ma ba sa iya magana din har sai da Allah ya magana cewa a rinka ba su lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'assub saboda kame kai da kame hannu ba a gane suna da bukata ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan ubangiji rinka ba da ga yadda za a yi a gane su ma cikin jama'a sun boye cikin jama'a sun saje ga talaucin ga wahala amma sun saje cikin jama'a kai ka ce suna da wadata bayan ba su da ita saboda wadatar zuciya da suke da ita to don haka ya yan uwa kun ga ka iya kasa maroka ko masu roƙon wani abu kashi uku maroka kashi na farko wanda suke kiɗa da waka ko waka ko kuma dai kawai roƙo idan an zo wajen ɗaurin aure su zuga wane su yi wa wane kirari dan a ɗauki kuɗi a basu wannan haramun ne yin haka ci da wannan ci ne da haramun hukuncin su a shari'anta kamar yadda annabi ya ce ku ɗauki ƙasa ku watsa musu in sun roƙe ku ko in sun yabe kuɗin nan ku watsa musu ƙasa na biyu wanda ya roƙa. saboda larura ta faɗo masa halin yau da gobe ne bai mayar da abin sana'a ba wannan babu laifi in ya roƙa ya halatta a bashi dan Allah ya ce lisa'il wal mahrub na uku masu allazi wahidin da masu maula wanda su ba kirari suke maka ba amma sun mayar da roƙo ko bara sana'a su da gobe sun ƙi wata sana'a wannan haramun ne hukunci kamar da annabi faɗa cikin hadisi mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai ya tashi ranar tashin kiyama wa fi wajhihi muz'atu laham fuskarsa ko tsokar nama ɗaya babu zai tashi kwarangwal fuskarsa gobe kiyama to haka man mata ya da'u min dunillahi niddan da salannar mun ce addu'a'u iri biyu ne ko du'a'u ibada wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai, da haka in mutum ya roƙi yawa bauta wani ya shirka du'a'u mas'alatin mun ce wannan za a kasa su kashi biyu idan ka roƙi dan adam abin da yake da iko akan sa ba shirka kai ba idan ka roƙi dan adam abin da bai da iko akan sa sai Allah ne kadai to ya zama mai shirka to man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan kalmar niddu a larabce daidai take da ashabihu ka cewa haza niddu haza kana nufin haza shabihu haza wani ya yi kama da wani to duk wanda ya kirayi wani Allah ya kamanta shi da Allah ta yaya za ka kamanta shi da Allah ka ba ka roƙe shi abin da ba wanda yake da iko a kansa sai Allah kaga kamar ka kamanta shi da wa kenan Allah shine wa huwa da umin dunillahi niddan kenan ka sanya shi ya zama kishiya ga Allah sai annabi yake da kalan nara wannan hukuncin su zai shiga wuta da kalan din nan fili madi ne amma yana nuna abin da zai zo nan gaba zai shiga wuta to wannan shiga wutar zai shiga ne ya dawwama ko kuma zai shiga ne a masa azaba ya fito to ne malamai suka ce tun da an kawo itlaki zai shiga wuta ana nufin zai shiga ya dawwama kuma wannan zai karfafa da faɗin Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an to ba ko yadda za a yi a ce ya dawwama an haramta masa aljanna face sai ya zanto zaman sa ya zama na dindindin kenan duk wanda aka santa aljanna zaman sa ya zama na dindindin kenan Allah ya tsare hadisi na karshe wali muslimin an jabirin radiyallahu anhu imam muslim ya ruwaito hadisi daga jabir dan abdullahi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi yace man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an da al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an da an-nara man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an da al-janna wanda ya gamu da Allah gobe kiyama la yushriku bihi shay'an baya hada Allah din da wani wajen bauta da al-janna to wannan zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an wanda ko ya hadu da shi arhalin yana hada shi da wani wajen bauta da kalan nara wannan hukuncin sa zai shiga wuta shine imamun nawawi yake cewa abinda muka sani a ilmante duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto an bincika an ga shirka ne shirkul akbar to zai shiga wuta din ya dawwama a cikin ta amma duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto shirka ce karama yace to wannan hukuncin sa zai shiga wuta sai dai ba zai dawoma a ciki ba za a iya fitar da shi daga karshe a kai shi aljanna tun da shirkar da yake karama ce bata kafirta da dai sauran bayani da imamun nawawi yayi wajen tantance wannan sannan malamai suka ce an ce mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ya hadu da Allah baya shirkanta shi da wani abu sai aka ce kawai zai me zai shiga aljanna la yuzriku bihi shay'an baya hada shi da wani abu zai shiga aljanna to wannan kadai na'am wannan kadai rashin yin shirka zai lamunce ma mutum shiga aljanna ne kai tsaye ko ya bayani yake domin ta iya mutum bai shirka ba amma ya wani laifin kuma ya je shiga wuta a wannan laifin shi yasa malamai suka ce wannan hadisin sai ka hada shi da sauran waɗansu hadisan da ko waɗansu hadisan da ke nuna ana shiga wuta da waɗansu laifuka ba wai sai shirka kadai ba ko kuma wannan hadisin lalle ka bashi waccan ma'ana kamar yadda muka faɗa daga imamun nawawi cewa abinda ake nufi da shiga wuta in babbar shirka ce to ba shi ba shiga aljanna ne sam sai shiga wuta kuma in ya shiga zai dawoma in karamar shirka ce to kila ba zai shiga aljanna ba a karan al'amari a farkon al'amari sai an masa azaba a wuta to sai dai kuma ba zai dawo a cikin ta ba daga karshe za a cire shi kai aljanna saboda me saboda waɗansu hadisan a waɗansu wurare da suke nuna hakan wanda duk suna da alaka da wannan masail din da ke cikin babin na farko alkhawf min shirki wato matsala ta farko mun fahimci yadda bayan Allah suke jin tsoron shirka ko su kansu ake ji musu tsoron shirka bayan Allah da suke jin tsoron shirka ga annabi Ibrahim yace bani wa baniya an na'budu al-asnam kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mulaika ibn Abi Mulaika yake cewa na ji sahabbai manya manya har mutum 30 cikin sahabban annabi kowa na jin tsoron ya zama cikin munafikai ma'ana kowa bai baiwa kansa garanti ba ɗari bisa ɗari sun tsoro ke kar wata rana kafin da zabi ga Umar dan Khattab lokacin da Annabi ya kira Huzaifa ibn al-Yaman ya lissafa masa munafukai sai Umar ya kira shi ce da Allah Annabi ya lissafa da ni yace bai lissafa da kai ba to kaga wannan suna da cikakken tauhidi kenan cikakken tauhidi shike nuna ka rinka jin tsoron fadawa cikin shirka kuma kullum baka ba kanka garanti kullum baka jin cewa mun hauta da mun tsira su wani ne suka rage kawai a ciki الثانية مسألة تبيو Riya الرياء من الشرك shirka kamar da annabi ya bayyana a النبي يبينا ta uku تأكو أنه من الشرك الأصغر ita riya din nan karamar shirka ce mun fahimci wannan duk cikin hadisi Rabi'atu mas'ala ta hudu annahu akhafu ma yukhafu minhu ala salihina riya ita ce mafi girman abin da ake jiwa tsoron salihan bayi su fada ciki saboda salihin bawa zai zama salihin bawa ne yayin da ya zanto turare dan goma cikin al'umma wajen ayyukansa na kirki da maganganunsa na kirki to da wuya ka zanto mai aikin kirki ko maganganun kirki mutane ba su yabe ka ba ko akan idan ka ko baka nan to idan aka yabe ka din cikin ɗaya cikin biyu ne ko wannan yaban ya ƙara ma himma ko kuma ka ci nasara wannan yaban ba ruwanka da shi kamar yadda shi da shi da rashin yinsa duk ɗaya to wannan ka zo mai cikakken tauhidi in ya yaban ya tsara ma himma to ko yaya ya tashi da cikin to ka galibi riya tana zuwa wurin wani eh, cikin ayyukan ibadan da ake sa ran samun aljanna kai tsaye nan riya take zuwa ta shiga ciki to kuma da haka ake jiwa har talihan bayi su fada ciki khamisatu mas'alata biyar qurbul jannati wan nari kusancin aljanna da kuma kusancin wuta gashi an ce dukan wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna kaga kusa kenan duk wanda ya mutu na shirka kuma zai shiga wuta kaga shi ma abin a kusa yake kenan eh wanda ya mutu yana shirka shi kuma zai shiga wuta السادسة مسألة تشدة الجمع بين قربهما في حديث واحد yadda aka hada kusancin aljanna da wuta cikin hadisi daya shine dai hadisin Jabir na karshe din nan as mas'ala ta bakwai أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس duk wanda ya haɗu da Allah baya shirka to zai shiga aljanna wanda ko ya haɗu da Allah ya zanto yana shirka to zai shiga wuta walau kana min abadin nas ko da ya fi mutanen zamanin sa yawan ibada matakar akwai shirka a ciki to sai ya shiga wuta kam as-saminatu mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azima kaga ashe ba wai ibada din ake so zan rutu ba ikhlasi cikin ibada da kuma mutaba'a a cikin ibada duk ibada fa abinda ake so ya tabbata a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kawai abinda ake bukata duk ibadar da zaka yi ta gangan jiki ce ta harfe ce ta kuɗi ce ta kuɗi da gangan jiki ce a haɗe abinda ake bukata a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta yaya za a gane la ilaha illallah ibadan nan baka yi ta baka kowa sai gawa sai ga Allah ta yaya za a gane Muhammadu Rasulullah ibadan nan kayi ta a tsarin koyarwarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da la ilaha illallah amma idan a cikin ibadar ka bauta wani ba Allah ba kayi shirka idan da ka zo ibadar Allah kadai ka bauta amma kayi ta tsarin bid'a ba tsarin koyarwar annabi ba kayi bid'a ibada ta rushe shi yasa da shirka da bid'a suke da alaka da juna su ma da shirka da bid'a kusa da juna suke da mutum ya shiga bid'a to nan take kuma zai iya fadawa shirka kai tsaye kusa suke da juna dan makwabtakar da ke tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ke makwabtaka kuma da ke cike tsakanin wato ashirku da albida'u domin la ilaha illallah in ta tabbata kenan la shirka babu shirka kenan muhammadur rasulullah in ka tabbatar da ita dai ba bid'a cikin maganganunka da ayyukanka amma in an samu tangarda cikin la ilaha illallah sai kai ne shirka in an samu tangarda cikin fahimtar muhammadur rasulullah din ka sai a samu me bid'a duk ibada ta duniya sai wannan ta shiga ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah matakar bata shiga ba wannan ibada bata zama ibada ba shi yasa ya zanto annaba sun yi tarayya wajen kira zuwa ga la ilaha illallah الثامنة مسألة تتكوز المسألة العظيمة ببر مسألة مي جرما سين سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام واتو يد النبي إبراهيم خليل الله ya roƙon kansa da kuma ya'yansa cewa a kare su daga bautar gumaka wannan kadai ya isa ya samu gane shirka babbar abu ce kuma lallai ya kamata kullum mutum ya rinka yin addu'a tun daga annaba ma sai da addu'a to kai labari at-tasi'atu mas'ala ta tara i'tibaruhu bi halil aksari annabi ibrahim abin da yasa yake ta a kare shi saboda ya san galibi mutum na bin taron jama'a to kuma taron jama'a da yawa sai ka samu shirka na shiga dan da yace wajnubni wa bani an na'budu al-asnam sai ce rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas saboda su gumaka sun halakar da yawa cikin mutane to shi yasa nake jin tsoron kar ni ko yaya na mu taron yawa din yayi izina da wannan ne al'ashiratu mas'ala ta goma fihi tafsiru la ilaha Allah, kama zakara al-bukhari a wannan babi mun fahimci tafsirin la ilaha illallah kamar yadda Imam Bukhari ya nuna tafsirin la ilaha illallah shine rashin yin shirka kenan alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya fadilatu man salima min shirki falalan mutumin da ya kubuta daga shirka wannan mutum yana da falala mai girman gaske matakar ka kubuta daga shirka cikin maganganunka da ayyukanka to abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wassalamu